gwamna yan rufa'i ya sanar da ƙara farashin hawa sabon gadarsa mai hoda a kaduna ƙara farashin da yana zuwa ne jim kaɗan bayan da shugaba buhari ya yi amfani da wushiryansa domin yi wa gadar murmushi a ƙarshen mako daga yanzu masu hawa gadar daga jihohin kebbi sokoto zamfara da kuma kano sai sun biya gwamna murmushi kafa uku uku sai dai 'yan jihar katsina za su hau gadar babansu ba ko sisi farashin auren mata masu shirya ya fara hauhawa a wasu sassa na najeriya mata masu shirya dai an gano suna da kyan zuciya da na fuska sannan kuma suna da karancin kwaɗayin hallaka tattalin arzikin maza a ƙasar abin da ya jawo ake rububinsu ta ko'ina musamman ma a arewacin najeriya a jihar jigawa farashin tsire da balangun naman akuya ya fara sauka akuyoyin gwamna badaru a hannun matan jihar sun fara samun jikoki tuni dai kwalaman hausa gai ta fara bani shawaran kai ziyara dutse babban birnin jihar rahotanni daga jihohin arewa ta tsakiya a najeriya sun bayyana tashin gashashiyar soyayyar mata a yankin matan yankin dai sun ƙara farashin ne sakamakon yawan dunkula hannu da mazan yankin ke yi manhajar Olok Arewa ta sanar da cire farashi ga masu buƙatar yawo a arewacin Najeriya. Manhajar dai ta ɗauki nauyin tabbatar da kawo muku kowane binni da ƙauye na Arewa a kan wayoyinku. nan gaba kaɗan a cewar manhajar za ta rika haɗa ku da hatta masu kitso da yankan kumba mafi kusa da ku ku dai naku aikin kawai ku sauke manhajar unlock arewa a kan wayoyinku ni ma dai anan da jami'an na na ɓoye farashin irin shayin mu bai tashi ba amma da alamu har mawaka tashin farashi ya shafe su ga dai zahiri daga bakin sabon shata ni kam bari na lallaba ruwan shayi na anan kar ya kona ni farashi ya tashi ku gaya musu sun makara shata Abuja na canja dala a Kano fa na ja baraka a arewa na kai tsaraba ku gaya musu na balaga ku gaya musu na haɓaka farashi ya tashi farashi ya canza